Hausawa Top TV tashar al'umma. Muna ƙara kira ga mahukunta. Gwamnatin jihar Kano, gwamnatin Najeriya da kuma sauran jami'an tsaro da kotunan mu na ƙasar nan su taimaka su tsaya su ga cewa hukuncin nan da aka ce an zarta akan mutumin nan a tabbatar da cewa an zartar da shi. Masu saurare ku gyara zama domin kallon cikakken wannan bidiyo na yayan Abdul-Jabbar Shakaribullah inda yake cewa a gaggauta yankewa Abdul-Jabbar ɗin hukuncin kisan da kotu ta zartar masa domin haka shine zai zamanto izina ga dukkan waɗanda suke da yunkurin aikata wannan abu inda a wannan bidiyo za ku ji Shakaribullah inda yake batun cewa in an taɓa 'yan siyasa ko wani shugaba a ɗauki hukunci su shi kenan annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa ya zamanto an taba san taba taɓa banza wannan ba zai yiwu ba babu shakka a dangane da wannan lamari garibin ya ce in ɗaukan hukunci fa to a haka shi ba zai hana wato dukkan wani musulmi ya ɗauki hukunci a hannu ba matsawar ba za a yanke hukunci ba ga dai abin da shak garibin ya ce kira ga mahukunta gwamnatin jihar kano gwamnatin najeriya da kuma sauran jami'an tsaro da kotunan mu na ƙasar nan su taimaka su tsaya su ga cewa hukuncin nan da aka ce an zarta akan mutumin nan a tabbatar da cewa an zartar da shi yanzu mun buɗe dandanan mu mun buɗe kunnuwan mu wanda addinin nan ya hana wani ma ya shiga cikin mutuncin wani kai kara mutum dan kasa ma da ba kowa ba dokar kasar da doka addini ba ta yadda a bar wani ci mutuncinka ba to sannan an wuce wannan yanzu an kai ga mahalicci subhanahu wataala a yi masa a yi wa rasulullahi a yi wa ahlul baiti a yi wa sabon annabi duk ba su iya ba kuma dai tunani na ga cewa ni ban ga an waye gari wani shugaban ƙasa zai zauna wani dinga zaginsa yau ya zage shi ko gobe zage jibi zage shi ga shuruwa ana yin haka a ƙasar nan wanda yau wani zai shiga lasibiga ya ci mutuncin sai zake shi yau gobe ya sake jibi sake a kyale shi akwai wani sarki da zai zama a ƙasar nan yau yau wani ya shiga zage shi gobe ya zage jibi a kyale shi a shi shi kenan kawai sai manzon Allah da safai su ne bilis kowa za a taba an dai ba wa'annan ba shikenan a je a masa abin da a masa to abin da muke tsoro shine idan abin ya ci gaba da tafiya a haka mutane ba za su ɗauki doka a hannunsu wanda na ga alamar yanzu an fara yin haka to ni da abin da nake tabbatarwa idan aka bar lamarin nan ya kwabe aka ci gaba da haka to ni kan ba wani ba ina shaida muku cewa ba zan hana wani musulmi ya nemi haƙƙinsa ba To kamar yadda kuka kalla wannan karibullah kenan yaya ga Abdul Jabbar wanda ya batanci ga fiyayyen halitta annabin tsira sallahu alaihi wasallama aka yanke masa hukuncin kisa a kotu. Babu shakka wannan lamari dai wasu za su ɗauki abin su ringa ganin kamar ya za a ce Abdul Jabbar wato ƙani ne a wajen karibullah amma karibullah ya fito yana wannan magana. inda wasu za su iya dangana abin su ce don suna rigima tsakanin su ba a ga maciji shi ya sanya hakan ya fito yake magana to wannan magana ake ta ubangiji subhanahu wata'ala da maganar musulunci babu ruwan gida ɗaya ko kuma wani abu da ya kama da haka magana ce ta Allah dukkan wanda wato ya sake ya ɓaci annabi sallallahu alaihi wasallam to fa hukuncin sa kisa don haka abinda maganar ƙaribin la ya faɗa wannan zahirin gaskiya ne idan yanke hukunci a zartar a dangane da batu kuma da wasu suke yi na cewar iyayen annabi sallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa suna wata wayyazi billahi ga abin da karibin la ya ce a dangane da wannan lamari ku saurara ku ji ummatu Allah Allah zai kawo muranda dukkaninsu suna kwaɗayin suna sanya cece su kuma zai cece su zai tsaya a makamin da zai ceci kowa duk wanda ya imani da Allah manzan Allah zai tsaya a makamin da zai cece shi to amma wanda yake da wannan makamin kuma ce wata yasu mahaifiyar su wata ɗaya bi hasu daga wannan a alkhairin nasa hasha Allah kiyashe shi ohobi bin rihayu birri hayusina shi manzan Allah sallama shine wanda yake mana wasiya da bin iyaye ta yaya zai zama duk halittar ubangiji su ci arzikinsa su samu rahamarsa amma wadda ta haife shi ya zama ta tabbata samu wannan rahamar wanda ya haife sun bai samu wannan rahamar Allah ya kiyashe shi ya zama yana giginya maza Allah ba yana giginya ba ce hadari ne malafar duniya inda duniya ce ba kiliya wanda zai fara cin rahamarsa mahaifiyarsa da mahaifinsa sannan kuma kowa ya samu wala sau yurihin ilahu alqur'ani Allah ya mana shi da wannan Allah ne ba ceto Allah zai baka ceto kai tai kai tai kai tai kai tai kai tai wala sofa yudi ka rabu ka fatar da ya ce da sanin zai baka ceto kai tai kai tai kai tai har sai ka ce ubangiji ya ishe kuna ganin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yarda zai ce da Allah ubangiji shi tana ya ishe ni wa amilatu tazugul huna dan amila tana cikin wannan halin ita manzon Allah shi ubangiji ce to shi ne haka ko sai na Abdullahi ina cikin wani hali manzon Allah ya ce ubangiji ce tana ya ishe ni haka manzon Allah ya haka a shashawa yace in kana afdal muqatil tilka allati azhabiha khairul anami da fina an yi ijma'i malamai sun gamu akan cewa gurin da ya fi kowane wuri daraja da kima a gurin Allah shine inda aka binne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan gurin irin su tajul wato shehu tajuddini as-suwuki shi yana cin wanda suke ƙarfafan ra'ayin cewa ai ba ma wai a ce ya fi kowane guri malamai sun gamu akan cewa wurin da ya fi kowane guri daraja da kima a wurin Allah shine inda aka binne mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan gurin irin su tajul wato shehu tajuddini as-suwuki shi yana cin wanda suke karfafan ra'ayin cewa ai ba ma wai a ce ya fi kowane guri girma a duniya ba ice a cikin ɗakin na na aishin inda maza Allah yake wannan inda aka tona aka sa jikinsa a ciki ce wannan gurin a gurinsa da gurin malamai sai nasa yana gaba da wato al'arshin Allah a wajen girma wani kwanci. iya wanda ya ɗauke shi To kamar da kuka saurara shakkari bulla sirka bar kenan yaya ga Abdul inda ya ƙara warware wannan lamari a dangane da batun iyayen Annabi sallahu alaihi wasallama. Babu shakka wannan abu ne wanda dama hankali ba zai ɗauka ba. Ya zai a ce waɗanda suka yi silar kawo ka duniya kana rabon abu ka bawa kowa ka hana su wannan lamari ne ma wanda hankali ba zai ɗauka ba. Kuma idan ba za ku manta ba idan kuna bibiyar ilimi lokacin da mahaifin annabi sallahu alaihi wasallama Saidina abdullahi zai je ganin na amina wato lokacin da zai aure ta daga gidan aljanna aka umarci mala'ika jibril ya je ɗauko wata riga wadda take ta ƙawa aka zo aka sa mata dudan mahaifin annabi ya ganta ya ce ta yi masa kaga kenan dukkan waɗannan abubuwa allah ne ya shirya shi sannan kazalika annabi sallallahu alaihi wasallama kafin sa duniya sai da allah ya zaba masa ahali na kirki wanda ba ta waya a tare da su da iyaye na kirki da kuma abokai na kirki sannan ya zo da shi kaga kenan duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce sun ishi mai hankali ishara to ba saurare me za ku ci a dangane da wannan lamari mun gode